السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إمام سكلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na musamman wanda muka kira bad'atul mustafa kuma wannan shine shiri na ƙarshe a ko in ce shiri na goma wanda muka kawo muku wato a irin wa'annan lokuta na juyayi wato da wafatin sai da zahara lahi alaiha kuma kamar yadda muka ambata to a irin wannan ranar ne sai da zahara salamullahi alaiha ta yi shahada kuma wato uku ga watan jimada thani kenan kuma alhamdulillah yan wa masu kallon mu sun dai ga da shirin ya ta gudana har zuwa yau din nan to kuma taken namu na yau kamar na jiya ne wato masifofin da suka sami sai da zahara salamun lahi alaiha kuma insha Allah yau ma kamar kullum dan wanku Abbas Ladan Magaji ne ke gabatar da shirin sai kuma malamin namu wanda shi ke mana bahasi a cikin wannan shiri namu wato Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Muhammad Dawar al-Hikma malam barka da zuwa barka to insha Allah yan ba tare da wani bata lokaci ba wato jiya mun tsaya ne inda malam yake mana bayanai akan wato shehu amadu tijjani wato mahangansa da kuma maganganun da ya yi akan sayyida zahra salamun lahi alaiha wanda kusan malam ya kusan kare mana wannan bayani din to insha Allahu to a nan ne dai za mu dora to insha Allahu Allah shiga bata malam bayan bayanin da ya kai wato kan shehu amadu tijjani da ya kan sayyida zahra salamun lahi alaiha ko akwai wani karin bayani da za ku yi kuma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز المرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين لا سيما بضعته صلوات الله وسلامه عليها نوام أسكالو سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله والصلاة والسلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء الصلاة والسلام عليك يا أم أئمة الأطهار ورحمة الله وبركاته بعد بات أولوك شبا سبيلي ديو بحسم ينا ديو نعم za mu سبو ديو 'yan tarikan tijjaniya sun kira suka ce suna neman karin bayani kan zantuttukan da muka yi hakikatan idan muka duba mahangan shehu maulana ahmad tijjani radiyallahu ta'ala a kan maulatin zahra salamullahi alaiha wato abu ne mai ban al'ajabi ba ita kawai ba maulana shi ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anu yana ga saida zahra da imamu hassan da imamu hussein da imamu ali hmm. darajansu ko annabawa ma me mm-hmm. ba su kai su ba annabawa da manzannai ba su kai darajansu ba idan muka koma cikin wannan littafi eh, irshadatin rabbaniya irshadatin rabbaniya bil ilahiya wannan bugujiya da muka yi zance kai a shafi na dari uku da talatin Eh, da shawi nan ya zo na bayanin abin da aka fada kamar da ya zance cikin jawahir ma'ani tsakanin fatima da aisha da maryam wa ya fi wani karshe dai shau ya tafi cewa fatima ta fi dukkan mata ya kawo zancen imam malik da yake cewa shi bai faddala wani bai fifita wani akan me mhm. yanki na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin futuhatul eh, ilahiyya irshadatul rabbaniya bil futuhatul ilahiyya shau yake ta'akidin wannan zance amma nan bai yi kafa hujja da mai da kashafi ba mm. shi kafa hujja da hadisi na'am haka ne yayi tadabburi cikin wannan hadisi shine yake cewa mai mm. wa yu'ayyidu ma qala maliku bi adami tafdili abi bakr ala fatima أنه صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما يعني على فاطمة نعم, إيه. نعم. فوجد الحسن والحسين بين يديها وعليا هناك نائما ناحية نعم. فقال صلى الله عليه وآله إنك وهذين وذلك النائم معي في درجة واحدة في الجنة نعم annab sallallahu alaihi wa sallam ya shigo a gun fatima salawatullah salamu alaiha sai ya samu hassan da hussein imamu ali kuma yana gefe a cikin gidansu yana bacci sai annab sallallahu alaihi wa sallam ya ce ki fatima da wannan 'ya'yana guda biyu hassan da hussein da wancan mai baccin a daraja daya muke mai a cikin aljanna shehu ya ce walam yakun hadha li ahadin mm. minan na wal mursalin fadlan an ghairihim hatta annabawa da manzannai ba su da wannan daraja balle me wani sahabi ko wani wannan to ya za zo kana kiyasta fatima da wani kaji zancen shehu ahmad tijjani wannan zance ne na maulana shehu ahmad tijjani ajaban wato shehu ahmad tijjani yana da zance akan 'ya'yan fatima ma da yake yana da ban mamaki na ji mun karanta cikin ifadatul ahmadiyya saboda kanancin lokaci shehu mm-hmm. yake cewa wai fasikin sharifi fasikin mm-hmm. sharifi ya taka matakin da sahabban mm-hmm. wanda suka yi tarayya cikin yakin badar suka taka wai da Allah ya ce me ya gafarta musu su yi abin da suka me suka ga dama shehu ya ce fasikin sharifi ya taka wannan matakin hmm. ya ce amma mu'minin sharifi dai ba kiyasta shi ga wani na'am ya yani mahangan shehu ga zahra da 'ya'yan zahara abu ne mai ban al'ajabi yana da wani zance da wani malaminmu ya taba muna nan ba zan gaya da sharifai wannan zancen ba amma dukkan sharifi hakikatan wannan abu ne da ya kamata ya alfahari da mai da inti sabin shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani malaminmu ne da zamu je wani rana ziyara shine yake min zance wani wasulci da zahra sai da zahra ta bari wannan wasilci kuma yana wurin imam mahdi cewa dukkan sharifin da zai bar duniya akwai amanan da sai da zahara ta ajiye ma imam mahdi ya zo mai wannan wurin sharifin subhanallah a babban magana ne ba zan faɗa mm, ba sai na yi mamaki ina karanta ifadatul ahmadiyya shi gashi shehu yayi wannan zancen hmm. ƙarai da gaske wannan abu ne hakikatan mai ban al'ajabi yan uwa zancen da muka yi jiya da shehu ya tabbatar idan muka hada zancen su duka shehu yana tabbatar mana sai da zahar salamullahi alaiha ma'asumiya ce yani ba ta laifi mm, akwai wannan malamin da ake ce masa eh, eh, Shehu menene muhammad al-hafiz at-tijjani wannan naji malamin misra ne cikin ifadatul ahmadiyya ta'alikin da yayi kan zattutukan shehu naji eh an wasan haskar wannan littafi kitab al-ifadatul ahmadiyya الإفادة الأحمدية لمريد السعادة abadiyya na'am تعليف سيد الجليل ذي المجد الأثيل والشرف الأصيل الأبر المتنسك سيدي محمد طيب بن سيد محمد الحسن الشهير بالصفياني صاحب سيدي أحمد التجاني wannan me aboki ne na me sahabi ne na maulana shi ahmad tijjani allaka alai sayyiduna al'allama sayyid muhammad al-hafiz shi yayi ta'aliki kan wannan littafi nan da yazo yana zance a cikin ifadatar al-ahmadiyya da maulana shi ahmad tijjani ke cewa al lahu ismatun كعصمة الأنبياء عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام القطب له عصمة كعصمة الأنبياء عليهم الصلاة نعم. والسلام إيه، نعم mun fahimta ko shehu ya ce kutubi yana da isma kamar isma na annabawa kamar da ya fada cikin irshadat da cikin jawahir ma'ani cikin irshadat ya fito da shi karara kuma cikin jawahir ma'ani ya bayyana cewa me yasa annabi ce mai kutubi yana da isma bai bayanin sababin da yasa mm, nan shi wannan malamin da ya zo ta'aliki na dari biyu mm. da da hudu. yake cewa qad taqaddama anna al-murada bil ismati huna al-hifz wa laysa al mushabbah kal mushabbah bihi yace wa ghayru an-nabi tajuzu alayhi al-ma'asi ha afwan na'am yace wa ghayru an-nabi na'am وغير النبي تجوز عليه المعاصي كلها wa yahfazu Allahu ma yasha yace wanne yake koma baya annabi wani annabi ya yi laifi amma shehu da yake bayanin kutubi kutubi na laifi mm, ya ce la ta ta'atta min hulma ma'asiya asalin kutubi bai laifi wannan malamin ban san abin da yasa ya yi fasara kalmar shehu in ka duba cikin jawahirul ma'ani da irshadatin rabbaniya la mm. shehu ya wa kutubi bai laifi mm. to shi yayi wannan fasara wanda malamin ban san abin da ya sa ba eh, ko yana da ra'ayin wahabiyanci ne ko wani abin haka da Allah ya duba maganan shehu da ya zance kan zahara cewa mai ta kai martaba na kutubaniyatul uzma saboda in ka ce zahara ma'asumi ne akwai magana fa duk wanne ja da ma'asumi yana da magana wannan malamin nan abin da ya yi ya sauya maganan shehu kuma yana da'awan cewa shi batijjani ne batijjani da yake bai da ladabi ya rasu Allah masa gafara don abin da ya yi wannan littafin maulana shi ahmad tijjani ne al Ahzabu wa aurad ahzabun wa aurad bugun me الدار الأفريقية للطباعة والنشر wannan kuma littafin ne gashi nan ahzabun wa aurat mun fahimta ko amma wannan bugu ga sunan guda biyu eh wannan bugu na darul fikir mhm. kaji wa haqqaqahu mhm. haqqaqa wa allaka alayhi sayyiduna al-allama al-arif السي السيد محمد hafiz التجاني التجاني na'am. da maulana shai ahmad tijjani ya zo yana tawassuli da alayen annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan a imman nan guda mai goma sha biyu da mu muke ce su ne khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da dalili da hujja annabi ya ce muna alkhulafa'u min ba'di 12 bai ce muna arba'a ba wannan mutum da ya zo cikin wannan littafi shi wo ta'alikin da ya yi sai mashehu khiyana mm. ya yi rashin ladabi me ya yi da shehu ya zo yana tawassuli da alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa wala siya ma'al khususan zawi wuddi aba hasan ya kawo imamu ali imamu hasan da imamu husain wannan mutumin sai mai ya yi shiga wata malami da yake wayan lokacin yan masu kallo to eh. mala in zai yi yawa saboda dalili in zai yi ko baitocin duka sai a dan karanta su ko ba a ma fassara ba eh. musamman saboda musamman yan masu kallo haka na zuwa na'am da ya zo saboda zan zo da ci asalin na'am ya ce hum hasanun thumma husainu wa zainabu mm. sai me yayi na'am a cikin hashiya nasa sai ya ce wannan shine tahkiki da iktasar mm. na huna ala wasu bis sahabati mm. radiyallahu anhum wa minhum sayyidatu zainab bin Tilbatul. Mm. shau bai san imam zainul abidin ba sahabi bane tawassuli da shi wayannan yanzu su suke ce da mutane wasu ne tijjaniya ba tijjani da yake bai da ladabi hmm. na kai ina maulana shi ahmad tijjani wannan su suka sama mai al'umma kiyayyan alayen annabi ya zama na yanzu idan mutum ya tashi yana zancen alayen annabi shi zama bako a cikin hmm, mutane kamar ya kawo sabon abu hmm. amma mu je asalin baitin na bugun eh, قبلنا دار الأفريقية نعم دشو يا فارا يكي تي ولا سيما آل خصوصا زوي ودي أبا حسن باب العلوم ومن أتى لا سيارة تانا كو ذاكو جارة للتابع إيه توغاشنا تو نعم نعم أبا حسن باب العلوم ومن أتى بنوه بحورا عظبها دائم المدي نعم بهم جئت يا خير الورى متوسلا نعم نعم نعم أرى أنني الحلت في مطلب جهدي نعم. وحاشا لوم أني أخيب وقد أتى بأسمائهم نظمي فرائد في عقد أدرت بهم أفلاك أمري كما ترى بروجا ولكن كلها مطلع السعد هم حسن نعم. ثم الحسين ونجله نعم. علي الذي زان العبادة بالزهد سيف الإمام زين العابدين وباقر علم وهو والد جعفر أبو الكاظم القرم الهمام بلا جحد نعم. علي الرضا ثم الجواد محمد علي التقى والعسكري أبو المهدي نعم. نعم مو فهمتكو؟ نعم آه علي التقى والعسكري أبو المهدي وسيدنا المهدي الذي سوف تنجلي به ظلمات الجور والزيغ عن حد نعم shi wannan mai ya sanci wannan kamar da suke cewa wannan munkiri ne mm, gaskiya wannan dan izala kaga ga maganar da shehu ya amma shi ya cire ya cire wa kawai sahabbai maulana akwai sahabin da ya kai dan annabi gashi shehu ya ce fasikin sharifi mm. to wannan me suka sani a cikin tijjaniyanci sai sa anan in ke kiran yan uwa iyayenmu yan uwanmu yan tijjani a karanta tijjaniyancin kame a mai da shi gado mm, wanne ya karanta tijjaniyanci mm. wallahi da wanne ya doke shi kan gado ba su daya mm, sabili da yau abinda mai ka lura in dai mutum ka karanta littattafan maulana shi ahmad tijjani dewan tijjanai eh, shekwandan tijjanai almajiran su sun gudu su basu saboda sun ga wani abu daban suke ba tijjaniyancin suke yi ba ah. sai sa suka sa musu shamaki da mai karanta littattafan shi ahmad tijjani in dai sun karanta littattaf shi su ga ah, ai ba tijjaniyancin ake yi ba mm-hmm. wani abu daban ake yi mm-hmm. wato an sauya ke daga sosai sosai sosai sosai wallahi Allah ya ba mu lokaci aka samu dama aka samu dama yani zan zo yi magana kan maulana shi ahmad tijjani musamman da littattafansa mm. wato matasa da suke riyawa cewa su ta tajjaniya za su yi mamaki za su ce wannan shine shehu mm. yanda aka nuna musu shehu ba hakan mm. shehu yake ba tuttukan shehu yanda shehu ke tarbiyan mm. matasa maulana yanzu aka ka samu matashi dan tijjani yana zamne bai aiki kullum yana zamne da tasba wa an bashi wani zikiri yana ja in ka koma cikin ifadatul ahmadiyya akwai matashin da ya zo ya anshi tarika wurin shehu hmm. she shiga masallaci yana zamne yana lazimi she shehu ya ce me kake zamne kake tashi ka je ka yi aiki hmm. wannan shine maulana shi ahmad tijani <laughs> ya kore shi hmm. tasba yana da lokacinsa tashi yanzu ka je ka nemi halalinka to wannan wallawar rana na taba muka yi wani dan short course haka daura to alhamdulillah Eh, yan uwayenmu yan izala ma wayansu sun yi tarayya a mm, ciki akwai maudu'in da muka yi za mu yi zance kai kan akhlaq mm. da gangan na yi sai na doko wani risala da maulana sheikh ahmad tijjani ya rubuta mu wani almajiri da na karanta musu wannan risala a cikin jawahir ma'ani sai suka yi mamaki na ce to wannan shine shau ba shawun da ake ce muku ya ce wanne ya karanta salatul fati ya fi ga wanne ya karanta qur'ani na ce ba shehu Ahmad Tijjani ba kenan to wannan duka ba gwada da matasa hakikatan in matasa suka san wannan kutuban shehu da risalan shehu wazifan su ma zai hmm, hmm, sake kwarai da gaske lazimin su ma zai sake kwarai da gaske da wannan za mu takaita mala abbas saboda karancin lokaci saboda karancin lokaci haka ne kwarai da gaske Eh, babu shakka bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai da ta shiga cikin musifa a wannan dare a bisa wannan tarihi mamu ali salawatullahi wa salamu alaihi bayan ya bisa sai da zahra salamullahi alaiya ya zo a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma annabi ga amananka mm. amma ba yanda ka batta ba ya ce ga amana da ka bar ma al'umma amma ba yanda ka batta ba ta dawo ta dawo a gunka tun da ka batta tana cikin bakin ciki imamu ali ya ce ma annabi ka tambaye ta za ta gaya maka hmm. yadda al'ummanka suka taru kan me suka yi ijima'i kan zaluncinta ce annabi ka tambaye ta hmm. wannan dare aka bisa sai da zarame hmm. cikin dare nan abin tambaya a tambi musulmai mudana kowa ya je mai madina mm. an ce mai ga kabarin wani ga kabarin wani ka tambaya na kabarin amanan annabi mm. da ya bada tal mm. ya bar ma al'umma tsakani da Allah in za ga gaskiya bi kamata kai ba wajibi bane a ce sayyida zahar tana da kabari kamar yadda annabi ke da kabari me yasa ba za a bisa ta kusa da annabi ba ba ka barinta to nan masoyan annabi in ma girmama annabi idan sun girmama sai da ko wallahi kowa kake so sahabi ne menene ka girmama shi da karye-karyen da aka yi duka wallahi ka je ka iska annabi kuma duk wanne je iska ya tar da annabi kiyama mm. sai da zahara ta haushi da shi wallahi ko kanshin aljanna bai ji kamar yadda malumman sunna suka rawaita wannan baya duk wannan ya mutu yana da matsala da alayen annabi mm-hmm. Allah sa ya yi sallah ya yi azumi ya yi menene a bisa ruwayan da sunna mm. kamar yadda mai albani ya sahaha wannan ruwaya zai wanzu a cikin wutan jahannama to wayannan mutane bai kamata al'umma su san su ba su san hakkin su ba mm. ba wajibi ne kan al'umma ba mm, a takaice yan wazancin da za mu yi zance ne yi biyu da sai da zara ta shiga ciki mm, shine batun gadonta mm. da ta zo wurin khalifa abubakar ta ce mai gado na, sai ce mata wai annabi ya ce ba gado yanzu tsakaninku da allah batun gadon annabi zance ne na mutanen annabi ko na abokin annabi a ce imamu ali salawatullahi wa salamu alai bai san annaba ba su gado ba abubakar ya sani abin ban dariya ne ita kanta sai da zahara ba ta sani ba salamullahi alaiha kamar yadda alusi yake cewa mm. wai da aka rawaito hadisi wa annabi ya ce a karbi kashi ɗayan uku cikin addini a wurin aisha mm. bai ce a karbi wurin zahara ba mm. ya ce annabi ya san ba za ta rayu ba ne inda annabi mai ya tabbatar cewa za ta rayu ya ce a karbi dukkan addini wurinta a ce sai da zara tsotson annabi bid'atul mustafa ba ta san hukuncin cewa mai annaba ba ga ba masumiya ya sai wannan zance ba sai sa wannan suka zo khalifo wannan ake ce musu khalifofi baya da suka zo ai sun walwale wannan hukunci mm. sun tada wannan hukunci mm. umar bin abdul aziz mm. da ya zo ya zama khalifa farkon zalincin da ya mai da shi zuwa ga wurin ahlul bait shine ya mai da musu wannan gonan sai da fatima kuma ana ce shi ma yana cikin khulafa'ur rashidi kwarai da gaske kuma wannan eh, sharifin bani umayya ma malaman tarihi ke to sharifin bani umayya <laughs> na'am yanzu malumman sunna me za su gaya ma al'umma imam abubakar ne ya kuskure ko umaru na abdulaziz ya kuskure farkon hukuncin da ya fara yi da ya mai da ya hau khilafanci shine wannan me gonan ya mai da shi ya ba halil bai salawatullah wasalam a takaice walana idan muka koma cikin sahihul bukhari aljami'ul sahih جزئي نبيو بوغن الرسالة العالمية نعم. يكي تشيغوا حدثنا عبد العزيز هل إني كي تشيوا آه، أخبرني عروة بن زبير نعم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركناه صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر falam tazar muhajiratahu hatta tuwaffiyat fatima ta zo a ba ta gadon aka ce mata annabi ya ce me abin da ya bari ba gado mm. sai ta yi hushi fa sai ta yi hushi mm. tsakaninka da Allah fatima ta san ba gadon annabi ta zo ta ce a ba ta gado da ta yi hushi sai ta guje ma abubakar mm. ya ce ba ta guje ba tana cikin wannan hali cikin guje masa hatta mai ta bar duniya ba ta magana da abubakar sai sa bai an da aka yi da abubakar ba ijma'in musulmai ba ne mm. saboda fatima ba ta masa bai'a ba <laughs> alima bai masa bai'a ba wani sun ce sai bayan da fatima ta rasu wata shida cikin ali ya yi bai'a mm. akwai wani su sahabbai da ba su yi ba mm. kashe su aka yi aka cewa aljanni ya kashe su bugun aljanu eh ai wannan zamanin tun wannan lokacin har daga baya aljannai sun kashe sahabbai da yawa ya ce bayan annabi ta rayu mai wata shida wannan bukhari ya yi wannan zance shi ya tabbatar cewa mai mm. fatima ta yi da abubakar haka idan muka zo cikin eh, juzi'i na hudu juzi'i na hudu shafi na dari shida da goma sha hudu Allah shiga bata malam ko zai yi yawa masu kallo su gani eh to galit gashi nan aljami'u sahih na'am juzi'i na hudu yake cewa abubakar yake ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yaqul la nurath ma taraknahu sadaqa innama ya'kulu Ali muhammad min hadha mal kaza kaza hal inna yake cewa Hajaratu fatima falam tukallimu hatta matat sai fatima me ta guje ba ta yi zance da shi ba ba ta yi magana da shi ba mai hatta bar duniya halwa yau idan muka koma cikin sahihu muslim sahihu muslim mujalladi na biyu wannan bugun daru taiba a shafi na dari takwas da arba'in da ɗaya. ya kawo dogon hadisin eh, hal inna yake cewa fa'aba abubakar an yadfa ila fatima ta shay'an mm-hmm. da ta zo tana nema mm-hmm. sai ya kime ya bata mm-hmm. komi fawajadat fatimatu ala abubakar sai me sai fatima ta yi hushi fi zalika fahajaratuhu sai ta guje masa falam tukallimu hatta tuwaffiyat eh, saboda kanancin lokaci a wannan idan eh, almajirai suna son su duba su nemi wannan hadisi da ya zo an ya ja duba irwawul ghalil fi mm. takhrij ahadis manazil sabil manar sabil afwan na albani shi ma na albani شافي جزئي ناشد نبيار شافي نا سبعين دا شدا نعم شافي نا آه، سبعين دا شدا عشنا سبعين دا شدا نعم هل ويو إذا موكا كوما أتكم معارج القبول نعم يشرح وسلم الأصول إلى علم الأصول في التوحيد na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakmi shi ma ko al-Hakami shi ma ya kawo wannan zancen. Halewa idan muka koma cikin ilal lidar qutni mujalladi na farko na mu'assasatin Rayyan. Shi ma shafi na na'am ilal na ji shafi na arba'in da bakwai shi ma ya kawo wannan zancen su ila an hadis fatima bintin nabi an abi bakara annan nabi anin nabi annal anbiya la yurathun ya kawo wannan zancen halwa yau idan muka koma cikin sharh al-ma'ani al-athar da sharh mushkil al-athar at-ta'liqat al-hisan nail al-awtar duka sun wannan zancen sun wannan bayani wannan duka mun takaita na'am akan haka fatima haka ta bar duniya ba ta magana da mai da halifa gadon fatima mm. da aka ce mata annabawa sun ce ba gado mm. fadak mm. wannan gona daga baya mai ya faru maulana izan muka koma cikin sharhin hajjil balaga Eh, to Allah shiga wata malam da yake lokacin na zuwa ce hutu ya yi insha Allah to sai kasance in man dawo sai haɗuwa to yawan masu kallo muna fatan da ana ci gaba da kasancewa tare da mu mun dai ga wato bayanai da malam ya mana wanda kuma insha Allah bayanai ne wanda duk wanda ya kalla zai fahimci abin da malam yake magana akai to insha Allah ba tare da wani bata lokaci ba za mu tafi hutun takaitaccen lokaci da mukan je insha Allah mun dawo malam zai dora daga inda ya tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu